na farko ina ƙara godiya ta musamman ga 'yan uwana 'yan majalisa da suka ba da wannan lokaci don taimaka mana mu nauyi da amanoni da ke kanmu na al'ummanmu abu na biyu ina ƙara kira kuma ina goyon baya ga dukkan abin da 'yan uwana 'yan majalisa suka faɗa wanda wannan abin ya shafa duk abin da aka faɗa abin da ya shafi tsaro wanda ya wuce haka ma duk kaushin shi duk zafin shi to ina goyon bayan shi fiye da haka domin mai daki shi ya san inda daki yake mishi ruwa wannan abin da yake damun ma ƙananan hukumomin guda takwas wanda shiru da kyalewa da rashin haɓasa na shugabanni da gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya ta kai yanzu abin ya wuce ƙananan hukumomi guda takwas to idan ba ɗauki mataki ba ba kuma tashi tsaye ba abinda ba a so ƙarshen ta yana iya faruwa tunda ya wuce ƙananan hukumomi guda takwas ya ta sama guda goma sha biyu muna da ƙananan hukumomi guda talatin da hudu yanzu abin ya shafi ƙananan hukumomi guda sha biyu to idan aka saki za a waye gari ba fata muke ba abin ya kai ga wani matakin da ba a iya maganin shi saboda haka a nan muna kira ga gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya ba wani wanda ya jira babu wani kokari da zan iya cewa gwamnatin jiha tana yi babu wani kokari da zan iya cewa gwamnatin tarayya tana yi ko ɗaya babu domin duk abin da ya faru hatta kai al'ummanmu ba su son ki su kira jami'an tsaro na najeriya har sun kwammace mu mu wanda suka shahi karamar hukumar jami'a sun yi sha'awar su kira jami'an tsaro na nijar suna kawo musu ɗauki na gaugawa take yanke idan abu ya faru shekarar jejen na aka zo yan gayya aka tada hankali ana buɗe baki mutanen nan sun shigo sama da kilomita 60 tun daga yankin zamfara za su shigo su wuto gulbin ɓaure su wuto bugaje gangara su zo duk abin da suke so su yi za su yi a kirawo jama'a tsarin nan namu na najeriya amma ba za su yi komai ba amma idan ka kirawo na nijar wannan abin kunya da me ya kama najeriya ƙasa kamar irin wannan mai arziki mai ƙarfin mulki irin wannan da jama'an tsaro a ce sai ƙaramar ƙasa wannan ta nijar za mu ɗauki abin magana mu kirawo jami'an tsaron nijar su rugo da gauga su kawo mana ɗauki har mun yi samun kwanci hankali da wannan mutanen wannan abin akwai gaza ciki wannan abin akwai tashin hankali ciki ya kamata shugabanni da shi mai girma gwamna da shi shugaban kasa da 'yan majalisar mu na tarayya na abuja na jihar katsina sun gaza kawai sun je sun yi zaman su su yi kwanciyar su abuja ba su da wani abin da suke yi ba su tafuka mana komai mu dai muna shigowa wannan zaure na majalisa muna sauke nauyin da ke kanmu bakin abin da za mu iya yi jagoranci da dan uwa dan majalisa yake cewa speaker ya je ya jagorance mu zuwa wurin gwamna gwamna bacci ba yake muna ita da shuga mai wannan magana ba sai an jagorance ba an kai more shi mu yanzu abin da ya rage mana a jagorance mu a kai mu wurin shugaban kasa kila wannan sakon ba a gaya mashi baka da baka za mu iske shi mu dubi da shi mu gaya mashi wannan abun domin hakkin al'umma ne kan shi ba za mu taɓa lamanta irin wannan abubuwan ba Allah ya ba mu shugabanci cikin lokaci mawuyacin hali Allah ya jarabce mu ko mana addu'a ubangiji Allah ya yi wa al'ummar wannan hali da suke ciki wannan abin da abin da ake tunani ya wuce nan kullum sai an kashe da mutum kullum mutanen nan sun fito sun kashe al'umma wallahi tallahi ko ina suke an san su an san inda suke kwanciya an san duk abin da suke yi ya za a ce fulani illa ce ya ɗauko bauti 47 ya zo cikin cikin ƙauye bayan Allah na ari an yi muku dama ga dabbobinsu bayan da za su kai saida mutanen da sun samu dama ta wannan lockdown din sun shigo suna ɗaukar dukiyar mutane hatta kai cikin yankin jibiya wallahi billahi da je 5 aka zo da rana ana ɗaukar dabbobin na ana sanyawa ga jama'a tsarin da suna kallo wannan abin da biye kama in ka cire mai duguri a wannan ƙasar najeriya sai jihar katsina cikin kace-kacen da ake yi me ke damu shugaban kasa ko ko da mutanen da hilali yan uwan shi ne jinin shi ne yaren shi ne can mai duguri da ba yaren shi bane ya tura ana musu aiki ana musu hidima mutanen nan da ke hilali suna zuwa suna kashe bayan Allah babu gaira babu dalili zancen nan yana kai mashi ga kunnuwa zancen gwamna ana gaya masa abin nan ga kunnuwa yana ji ni ke da musu za mu mutu za mu koma ga Allah za ka shiga kabari za a tambaye ka abinda Allah ya dora maka nauyi iyalin kama an tambaye ka balle wakilci na al'umma da aka baka cewa sai Allah ya tambaye ku ga abin da kuka mallaka ga abin da hannunku ya mallaka sai kuma muna wakilci muna tare al'umma ba za mu da gaskiya ba wallahi sun matallahi na barranta daga wannan shugabancin na barranta daga wannan tsarin da shugaban kasa yake gudanar da shugabancin shi da shi gwamnan jihar kaduna yake gudanar da shugabancin shi yawa